da yake magana yayin taron bita na kwana ɗaya da aka shirya wa 'yan jaridun da ke ɗauko labaran tsaro babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya general abayomi gabriel olanishakin ya ce dakarun ƙasar za su yi duk wani abu mai yiwuwa na tabbatar da sun gama da ɗan abin da ya rage na burbushin mayakan boko haram a yankin arewa maso gabashin najeriya general olanishakin wanda riya admiral jonathan ango ya wakilce shi ya yaba da rawar da 'yan jaridu ke takawa wajen ƙoƙarin cin lagos 'yan ta'adda a ƙasar amma duk da haka ya neme su da a koyaushe suke tantance gaskiyar lamari daga hedkwatar tsaron kasar yin aiki tare tsakanin sojoji da 'yan jaridu kusan shine batun da ya fi mamaye wannan taro kwararre kan sha'anin tsaro dr igamu onoja shine babban bako mai jawabi a wurin taron what we are seeing is there is need for military and reporters to cooperate abin da muke cewa shine akwai bukatar haɗin kai tsakanin sojoji da 'yan jaridu wannan zai taimaka mana gaba ɗaya idan wani abu ya faru a duk muna ƙasa ɗaya ne 'yan jaridu wani lokaci ce na wani abu ta hanyar da suke so musamman wajen ba da rahotannin da za a yi ta karka muhawara a kai dole ne suke taka tsantsan wajen ba da rahotannin da za su kai ga rusa sha'anin tsaro a kasan nan akwai buƙatar fahimtar juna tsakanin sojoji da 'yan jaridu in ba samu hakan ba to an rika samun matsala kenan a kowane lokaci if you don't do these things together there is going be problem always a baya dai sojoji na zargin 'yan jaridu da ƙarin gishiri wajen bada rahotannin tsaro yayin da 'yan jaridun ke cewa sojoji na jan ƙafa wajen bada bayanai amma yanzu an fara ganin bangarorin biyu suna ɗasawa suna kuma aiki tare paul ela da ke zaman shugaban ƙungiyar 'yan jaridun najeriya a babban birnin tarayya abuja da abraham sule ɗan jarida mai ɗauko rahotannin tsaro suna daga cikin mahalarta wannan taro irin wannan taron na da kyau da sojoji da 'yan jaridu su gane juna don kar a yi kuskure cire in za a yi rubutun da mutane za su karanta a jarida mun gane da abubuwa da yawa da sojoji da suke da sani ba dama yanzu zai sa mun fahimta da inda ake operating so yanzu ina fata cewa a ci gaba da irin wannan haɗin kai da 'yan jaridu da sojoji kuma muna godiya musu aikin da suke yi amma wannan taron bitan da muka yi na kwana ɗaya ta kwatan tsaro ta ƙasa ya kuma ba mu wani ikima yadda za mu samu mu ba da rahotanni ingantacciya ga al'umma game da ayyukan rundunar tsaro ta ƙasa hassan mai na kaina muryar amurka daga raleigh a jihar carolina ta arewa